magariyar sukewa ce abin da malaman tafsiri suka fada shi ne astidratu shajaratun nab bishiyar magariya waktu liba fi sidratil muntaha faqila summiyat bidhalika لأنه إليها ينتهي علم كل عالم وقيل ilai haiyyantaki kulluma kana a latin na jirgin lullayi sallah zaɓu alayya sallam maududin kashi aka ce abin da ya san aka gaji su gargajiya fitar a magani a su gargajiya a maganin abin da aka kicin ya aka cewa maganin cikin cewa wai duk ilimi duk mai ilimi malaika na isa ne kowanne ne daga kasa har in zuwa saba ba a cikin wani daga nan zaɓe. abinda aka yi sako daga sama nan za a zo a bada sakon wa'annan kuma su sau abinda ya tashi da kafa kuma nan zai je ya ciki sa'annan kuma a ɗauka a tafi da shi ma'ana ke sa ake ce da shi sidratul munta suka ce kuma abinda ya sa ake ce da shi sidratul munta wai ilaiha yantahi kullu ma kana ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min hadhihi duk abin da ya zamo akan sunnar manzon Allah da hanyarsa sai ya kai har sigaratul muntaha nan zai fike tsaya a doka da kudi abinda duk aka shigar da bid'a baya kai sigaratul muntaha baya kai sigaratul muntaha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in mutum ya sallah sallah kikkiawa sai a nade ta a je da ta sama ta ce Allah ya ya kiyaye a je ce sallah ta ce aka Allah kuma zayyaka yasa duk abin da za ka yi kai kokari kai koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga ayyukan da kai sidratul muntaha magariyar take wa ke قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مالك بن مقول وحول السند قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة إذن لفظه تجسنا فسد الجنة مكما تجسنا قال ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مروان عن الزبير بن عدي عن طلحة عن طلحة عن مرة عن عن عبد الله قال عن كربلاء عبد الله يجي. sallallahu alaihi wasallama intaha bihi ila sidratil muntaha aka je da shi zuwa sidratil muntaha iz yaksha sidrata ma yaksha mun gane ko to dangane matsalar isra'i mutane lokacin da al'amura ba su samu cigaba ilimi bai cigaba ba sai ana mamaki ya za a yi a ce ya je mafi a dare ya dawo ya za a ce ya je sama na bakwai ya je ya gana da wani ya dawo a cikin dare ɗaya to sai malamai suke buga misali <coughs> misali yace masafa tsawon waje yana raguwa da karfin abin da aka hau aka mun ga misali in mutum ya tashi zai hau tirela zuwa Lagos sai kwana nawa in ya zai hau dijo 545 sai gudu sai kwa awa nawa sha biyu to zai hau jirgin sama ba to in concord ne kuma fa minti talatin da biyar masafar ita ce masafa daga Kano zuwa Lagos ba abin da aka rage rage me ya rage tsawon tafiya a ƙarfin abin hawa ya zama na karfin abin hawa na rage tsawon masafa ina ga karfin wanda ya halitti karfi shi ba a ce manzo Allah subhana lafi ayat da zo ta ce asra bi abdihi min al-masjid asra bi abdihi yace sarai malam ya kare sarai da min haramin ila harami kama fi wannan shi magana yake ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alqur'ani cewa dan kasancewa al'amari ne mai girma sai aka fara da subhanallazi Sarki da sarkaka, ya tabbata ga allazi asra bi abdihi wanda yayi isra'i da bawansa laila min al-islam in ya zama da karfin abin da ka kera misali da daga wannan kebur kiyaki zai tafiya daga nan zuwa nan zai dauki minti nawa zai dauki biyar ko to kai da ka fi shi karfi yanzu minti nawa ka dauka babu bila bikan sakon na biduni bila munasaba ne zaman mun gane ko dama su da yawa mun ka sha kawo misalai cewa aiki daya kan sha bamban dangane da wanda ya yi aiki guda daya ne amma dangane da wanda ya aiki sai ga aiki ba kana zaune gida dan da ya shigo ake ke ce masa riga yana kuka waye maka wannan in yace wane ne a ga su ne da dama akwai gaba tsakani sai a fito da me ba haka bane waye maka wannan tabto a ce kawo ne ko bakwa ne min ko kakansa ne masa ne da fito da me aiki dai ne duka an da kiyaro an yake ce masa riga ta zo hankalin ta ya tashi wayan wannan ke makota ne kaza kaza aka san dama akwai gaba akwai ke kan makotan sai kun uban ne ke fito da damara ko kuma ce ta fito da faka amma waye maka wannan sai ta ce kawo ne yamin wannan ko da yi ai kawo ne yamin wannan ko babba yamin ko kakansa ne masa wannan sai ta fito da mai da godiya ko da fada me yasa aiki ɗaya ne ya aka yi ta fada nan godiya aiki ɗaya ne an da kiyawo rigar ce sake keke baki ɗaya amma ta aiki saboda bambancin wanda ya aiki na san wancan ɗan makota zai yi min azalin zai mishi kaza zai mishi kaza na san ne sai kawo ne ba yadda za a yi ai masa haka sai dai don amfanin kansa tana zuwa kawo aiwanta kenan ko duk sa za ta yi mai ce. ai kan an kara sai ga yaro mota da ka ba san sa an da kama shi ne kita na jaki na sai ta yi mai sai ta yi godiya aiki ɗaya kenan shi yasa isra'ila Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zama abubuwan da dan adam ya halitta dan adam su suka halitta wannan abubuwa amma wani ya wani karfi karfin abin hawa yakan rage tsawon masafa ina ga karfin wanda ya halitta karfi bila munasaba shi yasa zance isra'ila ya zama abin ban mamaki ba su da ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da da su kare ta suka tambaye ni suna son su kore ni ka ce ka je baitul maqdis ka ba mu labarin kaza sai Allah ya dauko mu baitul maqdis sai nuna maka to a lokacin sai imani sai ya dauko yanzu kana zaune ka bude Saudiya ka bude Masar za ka bude Lagos kana zaune gashi nan komai kana kallo gaban ka to me ya kuma abin ban mamaki babu abin ban mamaki ko da yake lamma usriya <clears throat> intaha bihi ila sidratil muntaha wa hiya fi as-sama'i as-sadisa a wannan riwaya ta ce sidratul muntaha tana tana sama ta shida wata riwaya aka ce sama ta bakwai ya za a yi dan riwaya yi ne sahihai wata riwaya ta ce sidratul muntaha ai daga jin sunan ma ina ya kamata a ke sama ta shida ko ta bakwai to wannan riwaya ta ce sama ta shida ya za a yi dan dama in hadisi suka hadu ai mun san ta da ake dauka ko har ko sai a tabbatar da duk sahihai ne in ɗaya sahihi ne ɗaya ba sahihi ba ne babu iskali sai a je da wanda ba sahihi ba a dauki sahihi in duk sun zamo sahihai sai a dau mataki na biyu sai a yaya a yi jam'i a san yadda za a yi a ba kowanne ma'ana saboda a yi aiki da su ne an na ihmalar dalilai ne aula min sarbi a hadisi alaika da lalai to nan in bai yi ba sai a yi an nasa kwalmasu nan labari ne ba yadda za a ce kuma nasa kwalmasu ya jami'a ina ji suratul mutah tana sama ta bakwai wannan tana shida to ya za a yi babu nasu wal mansub kenan ko to in aka je nasu wal mansub bai yi ba sai a je mai kuma mataki na hudu eh a tarje ko in aka tarjihi kuma ya kita rajewa sai a yi mai a tawakku sai a yi tawakku to nan mai za a yi za a yi da wancan riwaya ta ce sama ta bakwai wannan ce ta sama ta shida malamai suka ce riwaya mafi inganci sama ta bakwai amma wannan ma riwaya ta sahihiya yadda ce ai abu ne mai sauki koran wurin malaman hadisi wannan yace ki zarfe muntaha tana sama ta bakwai wannan yace tana tana sama ta shida da ka ce karshen na sama ta nawa karshen ta na sama ta nawa ai ijma jama'a ai jami'i ko ba jami'i ba وهي في السماء الثالثة إليها ينتهي ما يرجري من الأرض يتي نن duk abin da kake hawa da shi da kasa za a ji sama iya kai sidratul muntaha ba au sidratul muntaha magariyar tsikewa mafita ke inda za a fice duk ilimin da ya duk abin da ya tashi kasa in zai hau sama sai sai sidratul muntaha to daga nan kuma za a karba in an yi sako kuma yi sidratul muntaha tsaya daga nan kuma za a karba a karba mun gane ko ويقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ويقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ ضرب وقت يغشى السدرة ما يغشى لو كسند أبند يرفي مغرفي سوى يرفي منين سأكتي وقنسو قال إتي فراش من ذهب إتي أبند يرفي ونن أبند shine fari ne na zinariya ga sunan da duk cuku cuku su farko قال إذ وقف في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سيأك بيوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم أبوه هداه وغفية الصلوات الخمس من أكا بعد الصلولي هدابيا dukkan rukunan musulunci a kasa aka kawo akwai wakita tsakanin manzon Allah da ubangiji amma dan kasancewa sallah sallah na da girma da za a ba manzon Allah sallah babu wasu da tsakanin Allah da manzon manzon Allah ne karbo mu ba shi raka bidun wasa kuma ba kasa aka yi bikin ba da sallah ba sai da manzon Allah ya yi kun madana fa ta dalla fa kana kaba ko sai ni au anna fa auha ila abdihi ma auha sai ga annabi sai ce me ma kazaba fuadu ma ra'a wala kad ra'a inda inda ake in yaktasir ma yakra ma saqa kan basaru ma saqa to sai malamai suka ce rukunan musulunci guda nawa ne guda nawa ne guda biyar ne rukunan musulunci guda biyar ne amma ba a kan kowa ba a kan wani rukunan musulunci guda biyu ne eh shahadatu Allah ilaha illallah wa salatu ne ba sa faduwa in ka da kudi rukuni na uku zakka eh in ba ka iya zuwa haji in ba ka iya azumi to wani rukunin biyar ne wani uku mun gane ku wani dangane da ga rukunin musulunci guda biyu ne ko uku wani dangane da ga rukunin musulunci guda biyar ne saboda ka san muhimmancin sallah shi yasa sallah baya fada ta fada ta raya akan dan adam matukan yana cikin hankali in kana da karfin iko kai sallah kai sallah kai in ba ka iya ka zauna in ba ka iya ka kwanta in ba ka iyawa ko da imani ko da takdiri a cikin zuciyar ka kana imani kana yi da kanka in ma baya yiwuwa sai ka kaddara cikin zuciyar ka kai kabbara kai karanta kai kufu'i kai sujjada kai sallah kai kuma yayi daidai da kanta wanda ya tsaye bid'a saboda matukan muhimmancin sallah a ina aka je aka bada ita a sama akwai wasu tsakanin Allah da manzon sa ba sai sa aka ce ka yi da su biyar kullum in kana so ka kiyaye da sallah daga yau salloli guda biyar da na firfilin da sunnonin manzon Allah tsakaninka da makota tsakaninka da wurin aiki tsakaninka da jama'a tsakaninka da kaza tsakaninka da kalle kalle in kokari ka daure zuciya ka kwana arba'in ko kwana 60 za ka ga yadda za ka za ka ji dandanan imani a cikin zuciya za ka zo kana kallon wannan rayuwar abin dariya abin mamaki za ka ga mutane abin tausayi ne su suna ganin wani abu ne ta daura zuciyar kwana arba'in ku kwana sittin ko kwana ka aiwatar da shari'a a ka. sa'ad da zai ka san a ina shari'a ke aiki shari'a tana zuwa ne mataki na karshe ta ce maka a'a farkon mataki a wajen ɗan adam Ibrahim. mun gane ko in ka riske abu wujudan sai ka samu ka ji daɗin sa a zuciya. mataki na uku annuzu to duk matsalolin shari'a mataki na uku kake ne kake magana amma sai matsala ɗaya ta fara aiki tun daga mataki na farko misali mutum da motar mai kyau ka kalli motar idraki kenan ga motar shari'a sai ta ce ba kai haramun sai ka ji daɗin kyan motar shari'a zai ce ma haramun mataki na biyu kenan mataki na uku za ka je ka ɗauka ta shari'a ta zo ta ce ba mallaka ka ba mutum ya gina gidansa mai kyau shari'a ta hana ka kalla ta hana ka gida din gini mai kyau fenti mai kyau in ka ji za ka ɗora hannun ka sai a ce ba hakkin ka bane mutum yana da lambunsa mai kyau lambu ne mai kyau gashi nan koriya shar da ka kalla ka ji daɗin yadda tsarin gonar ta ke shari'a za ta magana a kansa tana mika hannu za ka tsinka ta ce a'a ba hakkin ka bane shari'a ba ta baka da suke sai matsala ɗaya ita ce shari'a ta hana ka tun daga farko har karshe wace ce ha ita mace fa في كل المؤمنين يبقوا من أبطال ذاك وكل المؤمنات يفتح يفتحنا ذاك سمامي sai من أبطال هي مسألة كمت شرعة ba aminci ba la ba ka da lamuni da cewa in ka ganta ka ji daɗi za ka haƙura za ka cikin da kallon kankana kullum mu'minina min absarihim wa yahfazu furujahum barika. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يزين ولا يزين ثم فرق باري ما كان عيمي balle a ji mai balle a yi mai su shi aka ce in kafuwar sakaci ka je na tsaya na biyu to da kyar za ka tsira a nan haka ha? da shi a ta ba amma don mutum ya da rediyo mai kyau ba kalla ka ji daɗin wannan tsari don ita ce ma ta harama tana tsora hannunka za ka ɗauka zai kira ta zo ka kama hannunka ba mallakar ka rage shari'a ta hana sai wannan matsala ta ɗai saboda babu aminci ba ka da yaki ba aminci da za ka ce kai ka fi karfin ka za ka za ka za ka za ke sa shari'a ɗai jin kanka sai ma rahama ta ce tun daga farko ma a katse matsalar saboda ka tafi lafiya ka dawo lafiya daga lafiya ka dawo lafiya in aka baka dama na farko da wahala kai hakuri ba kuma da na ba za ka ga mace kyakkyawa baka ji mai ba za ka mace kyakkyawa baka ji zai yi eh? ya ce ba zai yi wannan ce sai imanin gaske a fassara mana sai imanin gaske akwai imanin gaske akwai imanin ƙarya kenan sai a fassara mana eh? ya imanin gaske yake eh tsoron Allah na hakika shine sai maka ya du a kullum ya gudu eh dawi wai mutum ya kalla ba da niyya ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce nazaratul ula ba na eh, a ba sai ya kalla ba da niyya ba in ta girshe ka ko ina ma na kalla ka kalli abu Eh? ka kura masa ido ka sani amma kana tsaye ta zo za ka dauce shi kenan sai idan ka yaya abin nan sai kai ne amma ka kiya kuma fa sai manzo Allah ce masa yana lifa inna laka al-ula wa laysa laka tsaniya thaniya wanda ta zo ta girce ka za ka ce ka gani ɗin kan yafe maka amma kuma ka kura ido fa akwai niyya ko ba niyya akwai aiki ko ba aiki to kana son ka zama ka kare aki ka tsakanin kwana ta ce kwana arba'in da kufara ya za ka yi wani mutu ya mai ya zauna a gida ha eh? kau da kai wannan ce sai ya zauna a gida wai zai nemo ma abinci ka iyalanka wannan kuma ce kau da kai ya za a kau da kai ka fita turai za ka je kaso sabon gari sai ka ta haka ke eh ba da za ka yi ko ya za ka yi ha eh? shi ya ce kawo da kai ya za a ya kawo da kai din eh to shi da sai ya kenan dai ka gani a nan sai ka kawo da kanka ina sai kuma can ba ta nan sai kuma kai ya sai mota ta zo da kaɗe ka zama hauka ya za a yi wa innama li kulli mri'in wa innama li kulli mri'in ma أغطية الصلوات الخمس وأغطية خواتيم سورة البقرة ثم أيك قريب كرتر والله من غاز ko kumburzu ko ligar ko yi ya za ka yi eh? na amfani da niyya wa inna ma li kulli mri'in mana abin yadda muka ce aiki kan zama daya amma kare da wanda ya aiki a bai kan sa bambam fi sabilillah duk wanda ya nasu ya tsarkake sa. haka Allah kuma ba Allah ce abinda na umurce ku da shi أن حنيفك حنو أبدا نؤريك ويبور وتنئير فاتقوا الله مصد فحد فاتق لا يكلف الله نصدا إلا هو ما حسب لي إيه؟ في أسنى ذيئي إيه؟ إيه؟ وأعطي قواتيم سورة البقرة حسب أجل سورة البقرة وغفر وغفر لمن لم يجرئ بالله من أمته شيئا المقسمات حكا في أمام الزعال الله أبو na aka je sidrati sidrati munta isra'i da miraji aka ba shi salloli biyar aka ba shi karshen suratul baqara sa'annan kuma aka ba shi an kallabunce mishi al'ummarsa waɗanda ba su yi shirka ba in ba kai shirka ba ko da kusan kusan jan kiyaki ne ko ban san kada shirka ba kai ba dai kun bukan da ka taho da shi in Allah ga dama sai ya fi maka inna Allah la firu an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika al-muhimmat dai kun bukan da suke halakar da mutane Allah ya kiyaye saboda laifuffukan aka ce al-muqshimat ina ma nan muqshimat laifuffukan da al-iqham shine al-muqshimat laifin da abinda zai halakar da mutum al-mubiqat abubuwan da suke halakar da mutum to yaya za a yi sai suka ce in mutum bai shirka ba za a yafe masa wajen shi ne sai malam yace abin da yake gani fassarar wannan shine gafarta mutum za a yi shine in an saka shi wuta ma ba zai ba zai dawo ba a cikin su za a mai zai za a cece shi mun gane ku ala kulli halin kauce mu laifi shine akan amma ji da kai a cikin ibada kuma ba ai malamai ta ce rubba ma ya ce aurafat inkizaran wa zulman ربما عبدة أورثت ذلا وانتصارا خير من عبادة أورث العز والغرور من قالك ربما عبدة أورثت ذلا وانتصارا خير من عبادة أورثت عزا وغرورا mutum mai sabar sabar Allah bai na nuna na shi shi ɗaya zuwa tara zai fada yake zafi ya ji ba daɗi duk sa'an da ya sai yana kaskanta da kai yana yana kaskanta da kai sarki sai ga Allah ya karbe shi ya gafarta masa ya canza laifinsa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ce ya wanda yake yana da da aka ce nayi nayi shi ke nan bashin da kuma ake Allah yana son ka yi ibada ne don ka sauke abin da kai karka ko ko a'a ka yi ibada don kana son Allah na kai ibada don kana son Allah ko ko kai ibada don ka sauke nauyi kai ibada eh? saboda in kai ibada don ka sauke nauyi sai ta mutum ya abu alaƙi da ya abu alaƙi amma mutum a kan so yana so yana jin daɗi ya yarda da haka to shi ne suka zama ɗauka wajen Allah ba قال وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن الاوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن قبيش عن قول الله عز وجل إذ لا تنبي زر أم قبيش dangane da fadar Allah madaukin sarki fakana qaba qausaini aw adna ina ma'ana fakana qaba قوسين أو أدنى قال الذي أخبرني ابن مسعود عبد الله بن مسعود يا بني الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى من ذو الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح manzo Allah ya ga sayyidina Jibril yana da fuka fuki fuka fuki ɗaya ɗaya har da shida قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حدثنا حفص بن قياس عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى عن كربر وتفسير وأن هذا بن عبد الله مسعود قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح جناح من قال abin da Allah bai kusa ke ce a hauzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wan najmi idza والنجم النجم هو الكوكب جمعه نجوم والكواكب أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم على حد قول النازل ألم يقسم الرحمن بالنجم إذ هوى على أنه ما ضل قبل وما هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوفى إلى عبده ما أوفى ما كذب الفؤاد الله أفتمعون وأنا mun gane ku Allah madaukin sarki sarkake manzon Allah yake ya si wal qur'anil hakim innaka laminan mursalin على صراط المستقيم وليس ليس بما كان انك لك المستقيم آه، آه، على صراط المستقيم توكيد ثانية فا ما انزلنا عليك القران لتشكر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ضل ما ضل صاحبكم متقوكم النجم منظركم بسبب فتاة وما غوى بسبب شباب وعلى manzon Allah bai taba bata ba kuma bai taba shiga gawaya ba da sunan ya shiga gawaya ya shiga jazali ya shiga kaza ya a'a haske ne da haske babu duhu babu wani wannan majzubi ne ya shiga wani hali yana fadar abin da a'a ma dalla wa ma gawa Allah ya tsaftace ya tsarkake hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an yace wa ma yantiqu anil hawa ya tsarkake masa zuwa harshensa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فتح وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده مقتل ما كذب الفؤاد ما من قال duk wani abin da ya daga cikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsare shi harshen manzon Allah maganansa ma Allah sai da ya tsarkake harkar sai ce wa ma yaddiku sannan ce ma wa ma manzo Allah ba ba ba ba ki da wannan abin da manzo Allah ya gani manzo Allah duk wanda gani sai ya nan alhazan garbi yana shiga yana sauka maka ko madina sai da makafko yana kallon fitila yana kallon hasken fitila tun da ya taso gida babu zai koma gida babu yana yawan kallon su tana har sai ka idan ka yi kiran ka ya karfi ka samu lafiya kafin ka gama goma na karshe azumi kana kana saukowa garin ku tun daga ya fito an ɗauke wutar har gidan har gari ya waye ko ba ka dan da zaka tambaya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je Isra'i da Miraji yace ya ya zahartu li mustawa asbahu sarif al-aqlab yace ra'aytu rafrafan al-akhdar yace na ga shimfida koriya shar mutahajjab ba wanda zai amma duk da shi Allah ce ma zafan basau wa ma sada manzo Allah annabi a cikin nutsuwa yake sallallahu alaihi wasallam idan sa harshensa mana kwakwalwarsa jikinsa baki ɗaya in na kalamin da mursalin baki ɗaya babu makaluki da Allah ya tsarkake shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar da gatan da aka yi wa shine ki ma zaba al ma ra'a kuma aka tsarkake zuciyar da ma ka zaba al ma ra'a da aka tambayi Abdullahi dan Mas'ud ce kala ra'a Jibril alayhi salam lahu 600 jana قال قال حدثنا حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع سر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في سورته له 600 جنيه يا جبريل a cikin siffarsa ta mala'iku yana da fukafikai fukafikai ɗaya fukafikai ɗari shida ita ya sabdan ufuka ya mamaye sararin samaniya ta ba inda kake saboda girman jibiri amma duk Allah ya ba shi iko Allah ya ba shi dama yana iya mala'ika na iya canza kamannu aljani na iya canza kamannu akwai dan mace tsakanin canza kamannu hmm, eh. Hmm. eh to dan aljani shi ma zai lokacin da ya canza sifa mai kyau akwai bambanci ko ba bambanci malaika jibril yana zuwa bi sifar bi surar zayyab bin sa'ib al-qalbi ba haka bane aljani zai zuwa da sifar mutum zai zuwa da sifar kaza kaza akwai bambanci kuma bambanci eh kowanne Allah ya hore maka ya sauke maka yana ke canzawa akwai bambanci tsakanin canzawan mala'iku da canzawan aljani me bambanci ba bambanci to ran da aljani shi ma ya zo da sifa ta mai tsarkan mai kyau ba ta alheri يجادلوا an faɗi wannan ai a lokacin da aljani ya zo da tufa kyakkyawa da mala'ika kuma ya zo tufa dukkan su Allah ya hore musu ya hore musu za su iya canzawa canzawa da za su yi din duk ɗaya ne ko akwai bambanci shine ake so akwai bambanci a ya canza kawai ba wai da tafi ba canzawar ya canza ya zama sifar mutum a bambanci shi lokacin da aljani mala'ika ya canza sifa wannan sifar ba ta ba ta ba ta la ta tahakkam alaihi amma lokacin da aljani ya canza sifa sifar ta tahakkam alaihi dalili mala'ika da zai zo da sifan kaza kaza ba zai za ka kama wannan abin ka kashe ba kashe mala'ika amma aljani zai zo da sifar dan adam shi yasa in ya ganta sai yana gudu in ka kama shi da wannan ka kashe shi ka kashe ya zo da sifan mage in ka harbe magen sai mai ya zo da sifan wani in ka harbe shi ya mutu amma mala'ika in ya zo haka zai yi ba zai yi ba الملائكة تتشكل والجن يتشكل إلا أن الملائكة تتشكل بحيث لا يتحكم عليها الصورة ولكن الجن يتحكم عليها الصورة yace annabi Musa da ya mari mala'ika mala'ika ya mara ko ba mala'ika ya mara ba eh eh ya da masa ido mala'ika shi kenan sai mala'ika ya rasa ido eh باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء يجي باب النزول من بيان ولقد رآه نزلة نزلة أخرى قال سيدنا الله قال سيدنا الله وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أبنجي جزا درند حكي إسرائيل ميراج dan ya ce laqatar aw nazlatul ukhra me ake nufi da wannan ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam jibril aw ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ha to akan haka manzon Allah ya ga ubangijinsa da aka je Isra'i da Mi'raj ko ko bai ga ubangijinsa ba eh eh ya ganki ko bai ganki ba in kace ya ganki an fada in kace bai ganki ba an fada eh, ina ba ba jinta <laughs> ba abin da na aiki da fada ke to sai mai ka tsara a ba abin da ya tsara a ko قال القاضي رياض رحمه الله اتلف الصلف والخلف هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسرائيل القاضي رياض يجي ما لم يبقى باتا لو أن تقضوا أن كاردونا إلمتي وشم من ضد الله يتقضي جنبا درم لأتي إسرائيل فأنكرته عائشة رضي الله عنها فما وقعها هنا في فريق مسلم وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين ita na na Aisha ita ce farko ita ke rike da tutan waɗanda ke cewa manzo Allah bai ga ubangiji ba aka rawaito daga Abu Hurairah aka rawaito da Abdullah ibn Mas'ud da manyan malamai masu hadisi da mutakallimin ulama ulama masala ta farko bai gan shi ba karkashin tutan wa na na Aisha da Abdullahi da Mas'ud da Abu Huraira da manya manyan malaman malaman fiqhu da malaman masu ulama ul da malaman hadisi وروي عن ابن عباس رضي الله annahu ra'ahu رآه بعينه aka rawaito da Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah ya ga ubangiji sarkidarsa wa mithluhu an Abi Dharr Abdullahi dan Abbas Abu Dharr كعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله وكان يحلف على ذلك الحسن يا فدحك وين أرنسوا أكثر وحكي مثل عن ابن مسعود وابي هريره واحمد بن حنبل haka ce kuma an samu wata magana daga Abu Huraira daga Abdullahi dan Abbas su faɗi wannan kuma Ahmad bin Hanbal shi ya ya faɗi wannan وهكا أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه الإمام أبو الحسن الأشعري ده المجرسة ده المجرسة سكتي من ذا الله يفعل بيت إيسا ليلة الإسراء والمعراج وقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح واضح ولكنه جائز فأنتم من يمع لميكما سكتي نهل نتوقف باب دليل تبت سوايا قيش amma ja'izi ne ya gani shi saboda babu dalili tabbas sai muka yi tawakkuf wani su ce an gani wani su bai gani ba wani su ce na hannu na tawakkufin ku yana kore halaccin ganin ne ko kuwa a'a suka ce mu dai mu yi tawakkufi amma ja'izi ne ya zama na azan daga Allah din amma mu yi tawakkufi ina ma na tawakkufi ba su ce ya gani ba ba su ce bai gani ba masana mazhabi nawa kenan uku wannan kace an gani karkashin dukan na Aisha wannan kace bai gani wannan kace bai gani ba karkashin dukan na Aisha wannan kace ya gani karkashin dukan Abdullahi dan Abbas manyan manyan malaman suka ce mu dai za mu ja birki mu tsaya ba za mu ce in ba za mu ce a ba to da za a tambaye mu fatawa ja'izi ne ko ba mustahili ne sai mu ce ja'izi ne mun gane ko ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة yake ganin Allah maɗaukin sarki a duniya ja'izi ne ba mustahili ba ne kasancewa abu ja'izi ne baya nuna cewa ya auku ba mun gane ko wa su'aru Musa iya dalilun ala jawaziha ke dalilin cewa ja'izi ne annabi Musa ce rabbi arini anzu ilayka suka ce annabi isa manzon Allah ne da bai halatta ba da bai faɗi haka ba kuma da ya faɗi haka da ya nema da Allah haka bai shi ce da ce masa iri ne kamar rabbi rabbi arini anzur ilayka qala ce lantarani ya ce la yajuzu ru'yati yace lantarani ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه وثبت راني فلما تجلى ربه للجبل جعله فخر موسى wane mutum banda Allah tajalli aka gani da kaga wannan abin sai ka ba Allah إذ لا يجعل نبي ما يجوز أو أو يمتنع عن ربه Musa ne da zai ba dalili kenan cewa amma a malamai وقد اختلفوا في رؤية موسى malam kuma ya shiga zance annabi Musa shin da ya to dina aka yi tajalli ya ga ubangiji ko bai gani ba ya ga ubangiji ka ko bai gani shi ba eh wani suka ce ya ga suka ce bai gani ba ko وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واقع أم لا؟ ولكن منظر الله يا سن كان ألا ba التركيز با واسطة تكاني شكوك وآ ya zaka da wasa kuma wasa mai addalili to na sani a kowar mala'ika kuma ta eh ba a faɗe ba an kore eh eh eh to wanda ya fito kuma zama eh, ne Allah ya halitta mala'iku da su kuma suna nan sai ta yi bai sani فهكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه وعزى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وكان ذلك اختلف في قوله تعالى يتي وإذ سادة الله وضع في سرده ثم بلا واسطة من غالب فأنا ما كتير سيأك يتعرض لنا إلى مثل ثم دنا فتدلنا إلى معنى ثم التدلي هو التدلي والتدلي هو التدلي لأن التدلي يدل على التدلي كما أن التدلي يدل على التدلي هناك كلمات في العربية تدل على هذا هناك كلمة تصلها أن تكون فائل تصلها أن تكون مفقود ألا توجد هذه الكلمات في العربية كلمة تصلوه أن تكون فائلا وتصلوه أن تكون مفقوده نالني خير نلت خيرا لا أصابني خير أصبت خير التدني يدل على التدني والتدلي يدل على التدني التدلي هو أن يكون من من فوق إلى تحت ينا تزلو ينا فوقه ينا كسر تدني كما ثم دنا فأن يكسر فتدلى يتكاف fakana kaba qausaini aw adna sai zama tsakani babu nisa saboda laraba suna auna abubuwa yace fadan yace mil yace har zai ce taki zai ce kaba qaba Ya zo gashi ba to wane ne ake nufi ana nufin tsakanin manzon Allah da ubangijinsa ko ko tsakanin manzon Allah da jibril فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي منقسم منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم أو مختص بأحدهما من الآخر ومن السدرة المنتهى وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى wani suka ne daga manzon Allah zuwa ubangiji wani suka a'a tsakanin manzon Allah ne da mala'ika jibril kowanne ka fada an fada aw min Allah ta'ala wa ala hadha al-qawl yakunu dunu wa tadalli wa tadalli mutaawwalan ليس على وجهه بل كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله تعالى لا حد له ومن العباد بالحدود فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه وإشراك أنوار معرفته سيدي على تاويل ويقول ثم دنا فتدلى tsakanin manzo Allah ne da Jibril sun ka ce kuma da na fata Allah tsakanin manzo Allah tsakanin manzo Allah ne da ubangiji sa kowanne ka fada malamai sun fara haka abinda ake so zaka fada abu ya zama kana da dalili ko kana da hujja da zaka warware ma mutane ko da hadin nazari amma ka fada abu haka kawai da hamaka ga abinda nake a ce me yake ka sai Allah ko da kana da Allah baya nuna cewa kana abinda kake mun gane ko eh an dakatar da shi da mai waye da shi aha suna kai da ya kai matsayinka yake wa ma minna illa lahu ba da ka tsara malamai sun ba abin da ka tsara malamai sun ce shi za a yi aka ce sun ƙari juna ilimi suke sun madana ka fata dalla ne ake nufi sun ka ce tsakanin manzon Allah ne da jibril sun ka ce a'a tsakanin manzon Allah ne da ubangiji abin da malamai suka za ka faɗa duk abin da za ka faɗa in ba wata matsala ta uku za ka kawo ba ka goyi bayan wata matsala ne kawai ba abin da ka tsara ko sai kun ban baki kawai sai saura yaya za a yi kusanci da Allah ko Allah ya kusanci manzo Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kudusi Allah wanda ke take ce man takarraba ilayya shirra takarraba ilayya kaza man takarraba ilayya kaza takarraba ilayya kaza sai dai ya za ka yi kace duk sifofi na Allah da madaukakin sarki kaifiyar ta mazhul amma abinda Allah da manzo suka faɗa suka tabbatar ala muradillahi ka huta babu wani abin su mun gane ko da haka cewa waɗanda ke tawile din suna gudun kar su dangana wani abu ne da bai dace da zuwa ga Allah madaukakin sarki yasa da ke bari su karkake Allah madaukakin sarki to garin yin wannan gudun wannan sai kai suna kore kuma abin da manzon Allah ya bakar tare da cewa ya fi sanin Allah kuma ya fi tsoron Allah ya fi kuma kuma karkake Allah madaukakin sarki a lokacin da yake da nan maganganu cikin sahabbansa akwai manyan manyan larabawa ne dukkan akwai manyan manyan malamai akwai wanda suke da su karatu ba akwai wanda su ƴan kauye ne ma yau suka zo amma duk da sai manzo Allah bai magana daya ko ba wanda ya taba samun karkar alƙinin kansa saboda duk magana in an faɗa gashi aiki dai aka ce idan gane da wanda ya aiki ya ga bambam balle dan adam haluki da kansa ana cikin hadu cikin suna amma hakika su ya bambam ina ga Allah da manzo Allah ina ga Allah madaukakin kike da bayinsa yadda ka san hakikanin zatin Allah da bas da hakikanin zakin dan adam haka kuma duk sifofi na Allah madaukakin sarki sai dai su hadu a wajen suna al-istiraku fil ismi la yastalzimu al-istiraku fil ma'ana ba haka bane ga hannun mutum ko ga hannun riga dan suke idan ruwa da idan mutum ba haka bane kan dutse da kan mutum duk ba kai ne sai ne eh bakin ruwa da bakin mutum da bakin kada الصحيح نزل الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا حسن عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه haka ce wata wani wuri a gada a baki ne wanda suka ce in Allah ya gawa ya ga Allah to a wanda suka ce bai ga Allah ba matsala ta matsala ba shike na an gama wajen waɗanda suka ce ya ga Allah ya ka ce ya ganki da idanunsa ko zuciyarsa duk da ya ganki da idanunsa duk da ya ganki da zuciyarsa wanda suka ce idanun aka kai kan zuciya ga Allah madauke sarki ma'ana wanda suka ce ya ga Allah suka ce ya ganki da idanunsa wanda suka ce a'a ya ganki da zuciyarsa shi ke na abin da suka fakke ليس بن بالتلبس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشد جميعا امر وكيع قال الاشد حدثنا وكيع قال حدثنا عامر عن زياد بن حسين ابي جهله عن ابي العاليه عن ابن عباس قال ان ولد عبد الله بن عباس أبو العالية فيه كتاب الرواية فيه كتاب تفسير الإبن حديث ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة الأخرى قال رآه بالفؤاد بمرتين لكن أبيار أباس من جعل الله يتعلم من التفسير دوك يرفع توجيه أهم الرواية ابن عباس وإن فيه يا من زعل يا ملائكة جبريل توجيه a cikin sifar da ta mawaƙisa yana da fuka kuji ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari shida قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الغامض قال حدثنا ابو جهمه بهذا الاسناد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داوود عن الشعبي عن مكروه قال كنت مبتدئا ان قد سيدنا مكروه ابن الازهر الماجري ابن مسعود الماجري انا اخشى يقول كنت مبتدئا ان عائشه قد قصد سيدنا ابو بكر لا عائشه فقالت بنتي يا أبا عائشة القرآن المكروه يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكرية إطلاق مخلوق يا أبا عائشة أبو كل يا فتير يا إلى الكريم ما لا يقدر إلى بعد ذلك ما هن sai masuru almajirin na aisha bin masuru yake su waɗanne abubuwa ne guda uku din nan da kuma fiye karɓa ya faɗi abin da ba haka yake ba daidai ba halat sai take man za'ama duk wanda waliya أن da صلى الله عليه وسلم من وجه سوى من الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقد أعظم على الله الكلية مركزة باب زوم abinda na na aiki take faɗa din dalilan da ta kafa hujja ba sa go tabbatar da cewa haka amari ta aiki da dalilai ne ham tana kafa hujja ta ce duk wanda yake muhammadu ya ga ubangijinsa ya faɗi abin da ba daidai ba قال يتي وكنت متكئا فجلس ya يا ام المؤمنين انظر ma wala تعتذر kana faɗar wannan abin sai jibar mai taj na zauna ya ce wani uwa mai aiki ya hakuri ya haƙuri kan gidan gwamnati kan gidan dawa ki saurare ki saurare ni mana yana da wa'in hujjoji ke wanda yake ganin da za ku kuma su a tattauna ba haka ba ne ya ummar ya ce wa kala wa kuntum muttaqi'an fa yake ina ciki sai ne kuɗin da na tashi na zauna ya ga matsalar ta fi karfin ka matsalar ta girma sai ta ke zauna irin wannan matsaloli ba a tattauna su ana kuɗi ko ana cikin sai an tashi an zauna sai an yi goma matsala ce mai wahala yake sai ya zauna ka kowace sai nake ya ulumar mu'mini ya ke uwar mu'minai an gari ki saurare ne ki saurara kada ki gaggawa a hankali wa ya ta ajiye karki ne gaggawa su ci gaba ba na da kawo hujjoji na mu warware wannan matsalar da farko kafin mu shiga ciki fa qalat ce ce ce alam yakun Allah azza wa jalla wa la tabra'ahu bil ufuq al-mubin al-ufuq matlab shimala al-shams bi alla bi wa la tabra'ahu bil ufuq al-mubin wa la tabra'ahu mithnat al-ukhra يتعلم بذلك فقالت هنا انا عايز بقول انا اول هذه الامه فعل ذلك فعل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء الامه من نيكي فرق وين بيتبعي من ذلك الله دخل الى وجه من اوي لست بين ذلك الله امام امام فقال جدي انما هو جبران نيكي فرق wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wayannan ayoyi da kake kafa hujja da su sai manzon Allah ya ce إنما هو إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ولفظ أما أداة وهو أسلوب العربي الفقيه إنما هو لم أره على سورة التي خلق عليها غير هاتين المرتين بحيث بهذا بل سبق لي في أكثر سورة كما لا حساب السيدة وبيت النساء رأيت هذا هدف من السماء ما جئت نفسه على السماء بادا إلى خلقه ما بين السماء إلى الأرض بادا خلقه rufe sistan sanin sama ba ka فقالت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Allah yana faɗa cewa la ألم تعلم أن الله يقول أن رسول الله يقول وأن نستطيع أن رسول الله وأن آيات ما قد ما يتأيني بابه إن أكبر إلى بيتأيني وأن نستطيع أن أن الله يقول موتي أن الله يقول وما قد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما جعل الله كثر من آياته أرجع أن الله يقول أنا أكتبه جل آية يضع بني بجينني أن الله يقول يقول بقى جئ الله ينا قدرك ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو نتيج الخبير وأن آية لنا آية تكون بجة وما ضاع جئ الله نقل جسر جدا آية سائدة فتبت نتوى ما لعل بجأ الله yanzu ana maganar gani ne kuma tana maganar هل هناك فرق بين الرؤيا ها؟ ما هو الفرق؟ الإحاطة الإدراك الإحاطة ليس معنى الإدراك الرؤيا لما قال استوى على قال بلى إنما يعرف inna la mudrakuna kana la illa la mudrakuna suna kallon su ai ko gani ne aga suna kallon su sai in za su tsawo ya ce kalla kamar wannan ya rabbi sai ya ga su da dangane ma dangane karfin imanin ka da Allah ba shi ke nan abin da ake so ka inganta imanin ka zama imanin ka na da karfi tsakanin ka da Allah التمام ولا الإسلام منه ولا ينام ما أقول لك كيف الله إلا هكذا aiki daya muka ce wanda ya aiki zai sa ake sallah da aka da shi sanda aka buga dutse sai zama ne da aka da shi sanda aka buga ruwa sai zama ne mota ba ga bane ya shi dankan da ya buga dutse sai dutse ya zama ne kana cikin ruwa ka ce dauki sanda ya buga ya buga sai zama ne kankara ya zama dutse sanda daya aiki daya ya sa ba ga bane ko ai in ka ɗaiɗo farko ta fara da zafi shi mara ita ka ne da kuma da baya ne ya sanu in ba ku ne ne da kuma ka ta ka ne baya ne a rikin busa ɗaya da yayi in kana so ka tara wuta fura ne in yi wa aiki da ya aiki da ya aiki da ya ba da ma'ana biyu ba haka ba aka ce da kusan nan sai buga dutse ya buga dutse sai dutse ya zama ne aka ce da kusan nan sai buga ruwa ya buga ruwa sai zama ne a ce da dutse da ruwan da sallar a'a Allah ne mai sarki da wani abin da dama don Allah ne da cewa tabbas yana son kwana ya karbi kwana Allah ya rike karfi shi yana da kuka babba amma ta haka ba ta ba su da shi game da Allah mai in Allah ga dama ko ya dakatar da kuma kanka da yayi a lokacin da Allah ba da kin sarki ya tsira da annabi Ibrahim hannu a cikin zalimai sai ya tsira da annabi Ibrahim ba so da shi kawai sai Allah ya kawo kuma tsakanin kun ta da ba amma sai shakka ya ke kama da ne mun same shi da gaskiya sai Allah ya ba kuma ne wata da Allah ya ga dama sai ruwan sama sai ne ba ruwan sama da zai da sai Allah ya ci wannan ba su sun kama shi har a cikin da suke suna da ikon ga wanda na shi ko Allah ya mu rayuwar sanyi ba ki ba da kuma an kar wannan ba kai ki ji ku kake wa kuma ya na ruwa har da wa salamun ala ibrahim ba ta tsira da Ibrahim kada ake so sai Allah sa ya zo ba kama shi ba sai ka rashin ka ai da mun kama shi da gani ba ce wutan ake son a kasu ba a ce manufa a kashe wutan sai Allah ya sauko da ruwa ruwan sama baki ɗaya sai ga kawo ya mu sai ga suna ai ba dan wutan ai sai mun sake sai Allah bar su kai komai ga wuta na ce sai Allah ya nuna ma wuta su yake da ikon ka sai wuta yau goma bardan ashe in Allah yake wuta ta zama bardan shi ta zama bardan Allah yake ruwa ya zama har shi zama har أصاب السبب ده أبن جيد الله تتكير ده فأخذ أبن التلكين مفتا هنا أنا آي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الكبير ما أنا آي إذا كانت تتوجه أكل إحاطة مسألة الأجل تقول تكون بإحاطة بين كل منه in kana so ka ramu shi annabi sallallahu alaihi wasallam inna la mudrakuna da haka bane da haka fa na musa inna la mudrakuna ina ba da ina ga mu ba ga ita kan da kana kusa da kusa ba ana za su kowaye mana za su samu sai ce kalla inna ma iya rabbi ba maganar gani ake ba gani ga suna suna kallon amma za su ihata da su sa'annan su kewaye su kama sai ce a'a inna ma iya rabbi sai ya inna ubangiji yana tare da mu zai shirye da sai haka yaya shi yasa wannan aya da na aya ta kuma hujja yawan tasirin hannun mai kanshi ana maganar ne. ita kuma ta kawo ayar da ke kora ihata mun ga da ku sa'an kuma ta ce awalan tasma annan laha ya kunu وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مرات بجاري أو أنت رسولا فوحي جبنا بجبنا لما يشاء إلا وحيا قالت قال تجسي ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة كبيرة ثم صلاة سعيد سألنا كيف تجب على فتاة وحجوجي malamar su ce mun manzo Allah ce sahabiya ce ba ma ma mu ne muke da ayat da ta kawo da masruf ne faɗa mata ce ai eh, a ma ai ayat da kika kafa hujja da ita kuma tana magana ne kan ke hata ni kuma magana ta tabbani a a abu a cikin gaskiya abin da ke sai sun kawai malama ta yi kusa da ki kawo sauran ilimin sai ya kama bakin sa ko ga ilimi ana ta sai ko har da sai na da cewa matsala ta biyu wa ranar duk wanda ya ma cewa annar rasulullahi sallallahu da wasallam a kana shay'an min kitabillahi faqad a'zama ala na sirriya duk wanda ya ma cewa manzo Allah ya koyi wani abu Allah ya yi ƙarya wallahi ya koyi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka wa taf'al wa ma والله يعطيك جهلا أولا الآية تكفى هجة محل الشاهد يكون هذا الشاهد بني محل النقاش يكون هذا النقاش نفسه في محل النقاش من ذلك قالت ومن زعم أنه يرى ما يكون في بدر فقد أعظم أن الله كريا هو أن سوى من قال الله لا يقال لا فارس أبنه الذي به يا قد أبنه بابي والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله مسألة الأولى يا وعي مسألة تفرقه مسألة في أقول لك السلام أقول لك أمر بأن تتولى مسألة في مسألة تكرفي عذاب الكافر مصدر في محل مكان في محل ساعات من في محل ومسألة تفرشي تتكون دوتي ما ذا الله نباد الأبار أبن الذي تفرشيه في ya faɗi abin da ba daidai ba don ne manzo Allah Allah ya rubuta kirkeke la ya'lamu ma fi samawati wal قضية مسلمة أو قضية تحتاج إلى نقاش هل هذه الأخيرة قضية مسلمة 100% أو قضية تحتاج إلى النقاش تحتاج إلى النقاش طيب إذا أولا تكون قضية في حق الفاتح النقاش سأفرق النقاش حديثي لكتابة كانت mana albaji ne da cikin makarantar to da farkon magana suka ce imani da akwai da kuma babu in kana nufin cewa manzon Allah ya san gaibi ne kamar yadda Allah ya sani da haka bane in kuna nufin na biyu ne da kuka faɗa alimul ghaibi fala yudiwa alayhi illa wa masarin ba ka kuma ka kowanne da da manzo Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah ya nuna maka ke to kai ne mana ta kare ai ta kawo wancan hujjar ko ya da لو كنت أعلم الغيب لاتخذت من الخير وما كنت من إلا رجلك. لا هذا كذا كذا كذا كأوي كذا كذا الله kuma ku kullu la ilaha illallah to amma zaidu zaidu ya fi ko zaidu yiri nawa ne yiri nawa ne na farko matlab na biyu muqayyad ita غير مطلق جاري مقيد غير مطلق هل يعلمه أحد غير مقيد هل يعلمه أحد نعم لذلك كان يقول لك في مطلق أدوني كنت هذا بأي شيء تتعيش بك قالوا في كانت الباقي كانت السكية أبنى ودي كانت عندي تسكية وجدت جيدي وجدت أوكي هذا مضيب بعد ما نعم وأنا أفتح كل أثر في الأرض، ما أظن أنني أتوقع هنا، kun kai amma kada ku kai ba haka ba ne kada ya zama kan kashe wani kan da zai amma sanin wani sai Allah in Allah ga dama ya sanar da yake yana zaben bayan bai sanar da su da cikin bayan ba wanda ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga shi ne farko wanda ake fifita da da Allah to shi ake ga Allah ne ya sanar da shi in Allah bai ga dama sanar da shi ba zai sani wa sai ta hukunta يحتاج إليك بالمني مسألة من ده أصلا قالوا يمكن أن أعيش هذا الإيه وزعل هذا كما قالوا هذا مين هذا نعم. من الله ما زال شيء إنما أنا وقد تختصمون لعل بعضكم يكون الحد بحجته من بعد ف ما يمكن أن يكون فكر الجاهلية وجهنا وتكيل ولا في ولا ya ji wani tsohuwar ya ce magana ya tsara magana ya ya tsara magana a zamanin da a tsoro ba a tsoro shi da gaskiya ta da ɗauka na bashi daga gaskiya mu zama da da aka zo jihadi kaza kaza ya ji kuma ta maza Allah ke ne da ya ce Allah ya sani ya ce da ɗaya ku ya yi jihadi ka halin fa'ili da maza Allah ta ne zai mutunce a kai kaza ba haka bane to abu nawa suke faruwa a madina sai Allah Abdullahi dan Umar bai ba cikin madina yake da kamar yana da kaddara ki kuka dan kai ka zo ka daura aure ka zo manzo Allah ya ce ba ma ba ruwa da kana da mushi ba kin ka ba ruwa sai kai kin murma eh mai ba ruwa kana kai aure ne yake mai aure a cikin madina kusa ku ba kike dan zuwa garin kai kawai ne sai ku ba kasuwar madina ya aure sai da fara manzo Allah manzo Allah ya sani alama da ya ga farka da na aisha da na kuma ya zauna ya kwanta kan farka aka nema duk aka bincika ba a samu ba sai da kafin ya tashi aka gani wannan abubuwa kanana abubuwa to akwai manyan manyan abubuwan da Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko ya bayyana ba haka ba قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الاسناد نحو حديث ابن غلية وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتما شيئا فقد آلت وجاء محمد بأسوه ونعم من ما أنزل عليه لفتم هذه الآية بأسوه ثاني من ذل الله كل ونعم أسمع القرآن دا ونعم آية إتتي آية إتتي سلطة من الله يقول وتلك الآية وتلك تقوى للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وقف في نفسك من الله مرضيه في الناس والله حتى أن تقوى فلما أخذ زيد من وتر هناك لكي لا يكون إلا dan Allah akwai aya da ta fi cancanta a kawai canza za ku yi rasu da wannan. Wajen تقول وعند تقوى بكي تداوى ما الذي بكي تداوى وعند أنعم الله عليه وعند الله لا نسمع وأنعمت عليه كلمة النعمة أمسك عليك زوجك واتق الله sarki matarsa ta duk wurin Allah zai ne ya auri matarsa matar da sarki ta shi zama sai abu abu uku da shi kai maka yawa ta ka ji da mutum sai ma yawa to Allah da ku da bai da kuma wanda a ciki mutum ba kawai zaka ji daɗin ba na ji sai rayuwar ta ke ita ma masa ne ke ta amma ta fi ganin ta fi shi matsayin su ba ɗaya ba amma wajen imani kuma da Allah to zama yake yi wa zai da yake ka fara tun da Allah ce an fi tsalai ka shi ka tsafi da ka rike kai ki fi tsoron Allah ya ce wako fi fi na ka man la ma kana koyewa a cikin zuciyarka abinda Allah zai bayyana ma ran Allah yake so ran Allah zai bayyana ha وتكلم والله أكبر تكلم أنا da za a أقول a cikin أقول ta القرآن لكن wajen kasancewa duniya ta ba ba daɗi ne da ita ba duk wanda ya cewa duniya daɗi ne har abada wallahi Allah ya san ya ba aka fara cikin alkurani fal ma kaza zadun min hawatar gwamnati ila akwai abin da ta hada lissa ta nan ka aure ta nuna fara ko ba a ta zama fara ta dawo magana ta fito a nake falamma qada zaidun min awqara sai da zaidu ya aure ta masa daga ita zamun ta aure maka dan ku san cewa duniya ba abin da inda ake jin daɗi na amma duniya ba wai gidan jin daɗi ne a'a gida ne na a akabi daki ana neman lafiya wannan kalma فلما قضى زيد منها وقرا زوج هناك مش أورا منظر حرمة تكون فرقوة الله بيقول أنا بنت فرقوة بعد ذلك بعد دنيا بعد ابن دنيا بعد أنا جينا لا ترى جاهز وقت جمع لك زوجان الآخر وأنت مسؤول من الدنيا فرقوة مجلس فرقوة كبار كوالي وتجسيني ما بعد صلى الله عليه وسلم بل تخبرها من قوة لك في ألا يجربك فألا يجربك بالظلم والأولاد السنة kuma kowa ya san na matsayin su ɗaya da ɗaya ba san da ba wace ce Zainab bintu da haka wani wace ce Zainab a cikin matan a cikin Madina kowa ya san darajarta kowa ya san matsayinta kowa ya san ina dangantakar da ke kikewa amma ya zan mata jaruma daga Allah jari ta aure jara jara mai matsayinsa ba ba an yanka ba ba wani kowa ne da kusa Allah da rabe ta duniya kowa ce take kowa ne da kai Allah da rabe ta duniya a lokacin da ake jarrabawa in lokacin bai kai ba wallahi wallahi duk wanda zai ba ka zai ba ka mai lokacin na kai Allah na ci kiran sai Allah shi ke ma yanzu dai yanzu dai da da Allah ya jarrabe ta ta hakkara sai ka samu ne ba mai kake alfahari ba mu ya haka yake dukkan ai wannan mana ai sai ta budurwa ce waje yake dukkan su kuna hayaniya ce ya Allah ya suka daura a wurin suka ba mun kan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne wani wani waye limamin ko limamin wani waye aure aurena limamin Kano limamin Makka limamin Madina limamin Baitul Maqdis limamin ina waye aure aurena take dukkan ku a hangon ku aka daura aure a yaka sai aka daura aure ki a daura aka daura aure ki a daura aka daura aure ki a yana ka aka daura aure ki take aure na sama aka daura kuma Allah ne wani Allah ya daura aure ba a taba samun wata mace da ta samu kamar zainab ba a kai ba ka san ba fadala Allah yana rabawa ne ba bayan yadda ya gira ba wannan daraja akwai duk matan duniya akwai mutum da za ta kaga ya sa ta ce za ta kalubalanci na na zainab har ƴar manzon Allah na fata muna ka daura wurin ta Abira ya daura wurin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na na Fatima za ta kaga ya sa kai alfahari da ubanta dan matan duniya kowa ya kaga ya hakura haka na na Aisha za ta kaga ya sa kai alfahari da mijinta na na Aisha ta dole ta hakura haka na zainab za ta ce Allah ne ya daura aure na kuma a sama magana ta kare a kuma da sun samu wannan daraja ba kowa Allah yake raba yana da shi zalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu kullu قال حدثنا ابن منور قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سالت عائشه لكن مسروق التي لا تنبغي على عائشه هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه شو فسال يقول فجد فقالت سبحان الله سبحان الله lakar kasta shi kamar ma kunta samar ikon jiki na ya tashi saboda abin da ka faɗa wa fakan da maka take sai ni wa hadan da wata asama wa aswa sai ce sai sai ce ai kafar sai jiki na a saboda abin da ka da an kuma kawo ta cikin da muka karanta baya wani abu uku wanda yake kaza kaza kaza kaza shine ka kawo na farko ka kawo na biyu shine ka kawo cikin mai قال وحدثنا ابن منور وحدثنا ابن منور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زكريا عن ابي علي بن الاسوى عن عامر عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشه فاين قوله مسروق الحج عليكم على الحج ما قد عليكم اما في كتاب لا ما ينكر على in ka kasa da shi a lokacin masu ka ke sabu na kasa da ranar ashir na san manzon Allah sahabiya masu wasu tabi'i ne annabi Abdullahi dan Mas'ud ne annabi nan Aisha nan Aisha sahabiyar ce na san manzon Allah siddiqatu najjar najjar kowa ya san ubanta kowa ya san mijinta kuma kowa ya san da darajarta a wajen mijinta a wajen ubanta amma ga masu ya zo ce ka ai an ce kaza ai ake kaza mun ka samu ilimi ba ta yin hankali ba fara sai a tattauna ka saba da wannan shi kenan babu wahala bayan cewa wasu hujjoji da za su kawo sai zama an saba ɗari bisa ɗari wasu hujjojin kuma ana magana da kai ba mu kwaje nan ɗari wasu ya kalle ka bin da ko kuwa yana so ya kai kai ba zo daga ne ka zo kana inkilanci kana so ka kuma da kan abu وأبي مسروق من عائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت كان ما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في سورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في سورته التي هي سورته فصدق استقرا ثم أي جبريل إنما ذاك جبريل أيوة جبريل كان يأتيه في سورة الرجال يا كثير الله من الله صلى الله عليه وسلم أكثر سورة سورة المثالي وترى في الإسرائيل القلبي وترى نتيجة لكنه اشار في هذه المرة إذا أما ون الكرو يا زوجة في سورة التي هي سورة سيزوجة تفسد ملائكة فصد أفك السماء سيتوج السماء إلا كتب في جمال صلى الله عليه وسلم Allah madaukin sarki muna roƙo idan girman zaki Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sanya yanayi yanayi ya yi zafi ya Allah mai yake sarki Allah ka yaye mana ya Allah duk wata fitina da za ta taso zuwa da kuma kai Allah ka yaye mana amin Allah ka neman je ka kasa a cikin fitina sada hankalin bayi Allah ka kiyaye Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah lafiya da zama lafiya za su fata na cikin kar a cikin Allah kiyaye dan zaman da ku su su ka ka ka za mu ka fara talauci bakin ciki daga yawan kamar Allah ka kiyaye Allah ka sa Allah ka farfado da kasu kasuwar a sama a Najeriya daya ya Allah bada su farko wanda ka kula jari Allah ka ba jari ya Allah ya kan albashi Allah ka sa albarka albashi Allah ya Allah ka da kuɗi su ya Allah farko da shagabannin mu ya Allah kana fi hada Allah hada لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كبر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من كفر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحيم الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق